أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun. ‘Yan musulmi, muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu tare da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda suke fahimtar da mu aƙida ta musulunci, wadda ita ce fiyayya aƙida mai kyawo, wadda take taimakon mu cikin gane haƙiƙanin abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so mu yi imani da su. muna fata ga Allah subhanahu ta’ala da ya ƙara ba mu ikon fahimta mai kyawu ya ba mu kuma samun damar aikata duk abin da muka ji domin mu samu tsira a wannan duniya ɗin kuma da ranar lahira amin ya rabbal alamin idan ban manta ba muna nan cikin sifofi na aiki waɗanda muke bayani daki-daki inda muka kawo sifar hikima shin Allah mai hikima ne ko kuma a'a farko dai mun kawo ma'anar hikima menene hikima mun ce tana da ma'ana guda biyu ma'anar farko ita ce ƙwarewa da iya aiki har ma muka ce duk wanda ka samu yana da irin wannan sifa ɗin ta ƙwarewa da iya aiki zaka ce mushi wannan mai hikima ne ɗauko tun daga ɗan adam har ya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan ma'ana ta biyu shi ne kusanta da ku kuma aiki mai kyawu, kenan duk wanda ka samu cewa yana da alaƙa da yin aiki mai kyau, bai da alaƙa da yin aiki mara kyawu. To wannan za ka ce mishi mai hikima ne. to a nan wurin muka ce ma'anar hikima da muke nihi shi ne ta farko idan mutum ya yi tambaya ya ce shin Allah na da hikima muka ce wannan ma'ana ta farko ma'ana ƙwarewa cikin iya aiki wannan sifa ɗin ita ce abin da ake nihi da hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala to bayan mun fahimci wannan kenan har ma'ana ta biyu ma za mu zo da tambaya shin ana iya raɓa ta a nuna ita ma wannan ma'ana ɗin in mun ce Allah mai hikima ne muna nihin Allah subhanahu wa ta'ala yana nisantar aikin da baya da kyau yana kusantar ayyuka masu kyawu ko kuma a'a ma'ana ta biyu kenan ita ma za ta zo nan gaba mene ma'anarta a yanzu dai kamar da muka ce duk wanda ya tambaye mu Allah mai hikima ne muna iya ba shi amsa da cewa e saboda mi saboda Allah mun gani ya ƙware cikin ayyukan shi kamar yadda mun bada misali har cikin ɗan adam jikin ɗan adam halitta ta ɗan adam halittu ga sanin daban-daban ma in muka duba cikin daji ne cikin ruwa ne halittu ga sanin daban-daban za ka sami ba iri guda ba ne balantana ma ka ce misali ai eh, Allah bai iya halitta daban ba kai ko cikin mutane Allah sai da ya gwada min ba wai kawai yana halitta dole ta hanyar mace da namiji ba ya nuna wannan ƙa'ida ya azata amma kuma yana iya halitta kamar da ya halitta annabi Adam bai da uwa bai da uba kamar yadda ya halitta annabi Isa bai da mahaifi ga sunan dai ma'ana dai hikima ta Allah tana da yawa a cikin wannan doron ƙasa kai muka ce hatta al'amuranmu na yau da kullum wanda Allah yake tafiyar da su za ka gani Allah yana tafiyan mu da su ne musamman in mun dogara gare shi yana tafiyan mu da su ne cikin hikima in ya hana ka abu za ga lokacin da zai baka a shi lokacin ne ya yi dacewa ya baka kai a wancan lokacin ka haisan yanzu yanzu ga ya baka saboda ka hikima ta Allah ga nan da yawa shi yasa ake cewa Allah yana da ƙwarewa cikin iya aiki duk ayyukan Allah haka nan ne to muna da kuma ayoyi wanda ya kamata mu kawo ayoyi waɗanda suke nuna Allah yana da hikima akwai a cikin suratu safat aya ta sha biyu inda Allah yake cewa a ta da'una ba'alan wa tadharuna ahsanal khaliqin Allah a cikin wannan aya yake cewa yana sai nuna mu kenan in har baka sani ba Allah fiyayyen wanda ya iya halitta ne shi ne ke ce ma kafirai waɗanda suka zaɓi bauta ma wani abu wanda ba Allah ba yake cewa shi za ku kira wasu wanda ba Allah ba ku kyale fiyayyen wanda ƙwararren wanda ya iya halitta kaga ai wannan bai dace ba in halitta ce kake so kana son ka bi wanda ya iya halitta ne to babu makawa ba shakka Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda kaɗai za ka iya bi don ka gane ainihin abin da ya kamata ka bi shi ne mahalici ya halici kowa kuma ya yi su cikin kyakkyawan kama cikin kyakkyawar kama ya yi halitta shi sama kowa ahsanul khaliqin to a nan wurin bayan mun kawo wannan aya ɗin muna son mu yi tambaya kenan wadda muka yi ta farko wadda muka ce shin ma'ana ta biyu ana iya raba ta ga Allah ana iya cewa ma'anar hikima ga Allah ita ce wannan ko kuma a'a ko kuma mu ce kusanci cikin aikata ayyuka masu kyawu da kuma nisantar ayyuka waɗanda ba su da kyawu shin waɗannan wannan ma'ana ɗin mana iya cewa da mun ce Allah mai hikima ne muna iya ba da wannan ma'ana ɗin sai mu ce amsa a taƙaice eh muna iya ba da ma'ana muna iya ba da wannan ma'ana ɗin saboda Allah duk lokacin da muka lura Allah yana kusanta ayyuka masu kyawu zaga yana nisanta ayyuka wanda ba su da kyawu amma kyakkyawar gane wannan ma'ana ɗin yana da alaƙa da wata nazariya wadda masu harkar zance kenan malaman zance suka kawo wata suka aji bisa teburin bahasi nasu ita ce ƙa'ida wadda suke cewa kenan da hausa suna cewa wai kyautatawa da kuma munanawa na hankali wai ta kyautatawa ɗin nan da munanawa wadda hankali yake ganewa kenan alhusnu wal qubhu al da larabci kenan ita wannan ƙa'ida tasu tana nuna wai hankali na ɗan adam yana gane abin da yake da kyau da wanda baya da kyau shi da kanshi ba tare da ya nemi gudunmuwa wajen kowa ba hankali na ɗan adam suka ce yana ganewa misali hankali na ɗan adam yana gane kyautatawa marayu yana da kyau haka ne yana gane cin naman ɗan uwanka ko kuma canya abin da aka bar ma marayu ko kuma zalunci ko kuma cin amana wa'annan abubuwan hankali duk yana gane cewa ba su da kyau hankalin adama yana ganewa to wannan nazariya ɗin ta zo tana nuna cewa ma ba nan kawai ta tsaya ba tana nuna cewa ko da babu shari'a ko da babu hukunce-hukunce waɗanda suka zo kenan kamar mu babu alƙur'ani ko da kuma ba a aiko annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko da babu rawayoyi to hankali na ɗan adam yana ganewa mu shi da kyau ba duka ba yana gane wasu daga cikin abubuwa masu kyau kamar yadda muka kawo misalinsu yana gane faɗin gaskiya abu ne mai kyau sannan yana gane kyautata mutane abu ne mai kyau kirki kenan yana gane biyayya ga iyaye abu ne mai kyau da sauransu sannan yana gane ɓangaren abubuwan da ba su da kyau shi ma kamar yadda muka ba da misali kenan a taƙaice ita wannan ƙa'ida ɗin tana nuna mu kenan wai hankali yana da babban matsayi wanda ko da babu shari'a yana iya gane abubuwa masu kyau to amma shin kowa yarda wannan ka'ida sai mu ce a'a cikin malaman zance kamar da muka ce malaman zance kashi uku ne cikin tun darussan mu wanda suka wuce malaman zance akwai na shi'a akwai na mu'tazila akwai na asha'ira mun yi bayanan su su wane ne waɗannan kenan darussan da suka wuce wanda yake bukata yana iya komawa kenan amma mu yanzu su wane ne cikin waɗanda suka yarda wannan ƙa'ida su wane ba su yarda ba abin da za mu sani shine malaman shi'a da masu tunaninsu gaba ɗaya ba ma kawai malaman zance ba su san yarda da wannan ƙa'ida ɗin ta hankali ta cewa hankali yana iya gane abubuwan da suke da kyau yana iya gane abubuwan da ba su da kyau mummuna kenan sannan haka nan malaman zance na mu'tazila su ma sun yarda da wannan ƙa'ida ɗin ta cewa hankali na iya ganewa amma malamai na zance na asha'ira waɗanda mun su me suka hiba muhimmanci sun hiba alƙur'ani da shari'a ma gaba ɗaya muhimmanci su abin da shari'a ya ce shi ne a nan ma suke cewa suna cewa الحسن ما شرعه a والقبح أيضا ما شرعه الله wai abin da ke da kyau shine wanda Allah ce mai kyau ne kawai in Allah bai ce mai kyau ne kawai su ba ruwansu abin da shari'a ta ce mai kyau ne a wurinsu shine mai kyau wanda shari'a ta ce baya da kyau ko da kau hankali wa ku duba kenan su a wurinsu ko da hankali ya zo ya ce wannan abin mai kyau ne ko ya zo ya ce wannan abin mara kyau ne ma damar an samu saɓani a shari'a su daman su asali wurinsu shari'a ne na'am ko waɗancan wa mu kiyaye ko waɗancan suna cewa hankali yana ganewa amma ba wai sun ce ba shari'a ba ta iya saɓa mu hankali tana iya ta saba mai saboda ba hankali bai iya gane duk komi abin da ya kamata saboda haka suke cewa ma hankali yana da haddin shi yana da daurar ɗin shi kuma yana da iyakashi ba a cewa baya aiki a yi waje da shi saboda mi saboda ayoyi da dama sun ce a yi aiki da hankali shi sa su a sha'ira ba sani za su da wannan ayoyin ba sai dai su kyale kawai yanzu afala ta aqilun afala ta dabbarun alquran dan mi Allah ya ce afala ta zakkarun duk sun shahi tunani kai tunani da kwakwalwarka in Allah ba ya son a yi tunani da kwakwalwa dan mi zai kawo kwakwalwa yayi ta ga dan adam kake akwai aikin hankali a cikin sha'anin mutum ba an yi shi ne haka nan kara zubi ba shi yasa ma ɓangaren isbatin akwai Allah kenan ka nuna akwai Allah ko babu shi dole sai ka hawara da hankali don shi ne ke gamsar da har waɗanda ba su yi imani da Allah ba in babu shi da mu za mu yi amfani mu ganar da waɗanda ba su shiga musulunci ba kuma musulunci kullum yana kiran jama'a ne ba wai kawai yana kokarin tsare waɗanda suka shigo ba a'a yana kokarin kiran jama'a su shigo jama'a su shigo suka shigo din ma sai da ya ba su dalili na hankali suka shigo ba wai haka karaji ba suka shigo ba muna ji dai a takaice nan wurin mutane sun gane daur ɗin hankali sosai shi yasa masu waɗannan ka'ida. da ta zo aka yi bahasi kanta ta ba da babbar gudunmuwa cikin nuna cewa hankali yana iya gane abin da ke da kyau kuma yana iya gane abin da baya da kyau wasu wa ba kawai mun ce duka ba wannan darasi in zamu zo da ci gaban shi nan gaba cikin darasi gaba insha Allah subhanahu wataala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin